malam muhammad bashir lawal allah ta'ala ya saka maka da alkhairi mu ma da muka ji allah ya saka mana da alkhairi wato da yake ba ba mahallin ta'aliki kamar da aka faɗa lokacin gabatarwa kuma duk abin da takarda ke buƙatar ya ɗauka na matakin bayani ya ɗauka ya kuma yi kokari kwarai wajen kaucewa zurfafa wajen sabanin malamai a waɗansu gabobi waɗanda suka gabata a cikin takardar wanda wannan yana nuna wato akwai kwarewa kwarai da kuma sabo da irin tsayawa wannan mahalli Allah ya saka da alkhairi tsakani da Allah takardar nan kimanta ta kai inda duk ya kamata ta kai koma a ce ta wuce inda muke zato duk da karancin lokacin da ya yi amfani da shi ya gaya mana muhimman abubuwa a dunkule in ka kalli takardar wato kamar yadda ya bata sufofi guda biyu musamman ga maudu'in da ya tattauna abubuwan da za su amfani bawa bayan tashi shi daga wannan rayuwa zuwa rayuwa ta gaba ya kasa su kashi biyu a dunkule ya nuna akwai waɗanda waɗansu ‘yan uwa musulmi ne za su yi mabawa waɗannan gata da kuma wannan hanya da za su buɗe mai ci gaba da moruwar abin da za su yi bayan shi dan nake so in ƙara jawo hankalinmu mu kyautata alaƙa da waɗanda muke zaune da su duk al'ummar da Allah ya haɗa ka da su musamman ‘yan uwanka ahli sunna waɗanda su ne za su zo da wuri wajen gawarka bayan baka don Allah ka kyautata alaƙarka da su ka yi tanajin irin yabo da kake so su yi maka ka yi tanaji tun kana nan ka zauna da su lafiya ka kyautata musu zato ka yi iyaka abin da za ka yi ka sadar da alkhairi gare su ya zama akwai alaƙa kyakkyawa in ba ka su kukan sun samu gidi a tafiyar su wani bango ya faɗi domin kamar yadda ya gaya mana ba kirkirarren yabo ne zai amfani bawa ba kamar da ake yanzu a ji a sai fili gidan rediyo a yi faɗin karya da gaskiya wani ma rantsuwa zai wallahi tallahi marigayiwa ne wallahi shekara ta hamsin da shi da bakwai tare da shi muka yi firamare tun da yake bai taɓa karya ba kai kayi yanzu to kun ga wannan Allah ba zai karɓi wannan yaban ba Allah ya sauke saboda haka don Allah mu kyautata ma junan mu zato ko mu ba da muhimmanci wajen zamantakewa cikin al'umma kada ka taɓa tunanin kai kaɗai akwai wata rawa da za ka taka wanda za ta gamsar sai ka haɗu da uwanka kuma da ka haɗu ka san za a samu matsala za ka samu mun za a maka amma annabi sallallahu alaihi ya riga ya gaya mana cewa mafi alherin mutane shine wanda yake cuɗanya da mutanen ya haƙura da matsalar su su ma su haƙura da tashi Allah ya sa dace kuma tsakani da Allah ni na ƙara fahimtar hadisin nan na idza ma tabnu adaman qata amaluhu illa min salasin din wato sharhin da yayi sharhi mai yawa mai fadi mai ma'ana wanda ya ciciro daga malama magabata akan wannan hadisin gaskiya na ƙara fahimtar hadisin sosai da manufarsa da yake dai ba lokaci kuma ba ta'aliki za a yi ba za mu iya sauraron mutum ɗaya ko biyu haka masu tambaya inda ita in kuma babu ita kawai mu miƙa abin magana ga shi mc jagoran taro don yi mana bayanin abin da zai biyo baya don kusa ana yan wa'insu abin nan karanta akalla kwaminike wanda shi ne zai gabata shi mc ni daga nan sai eh, in ja bakin linzamin bayani na miƙa masa in yi ta malam kabiru gomba in cika rigata da iska in yi gaba malam mc lautana colonel <laughs> eh, yanzu gare ka to assalamu alaikum wa rahmatullah a ah, kahin mu je ga masu abin da communique da kwai dambobi da aka bada na waya wanda mutum zai yi abin nasu a whatsapp za a turo wannan karatun ga nambobi mutum sai ya dauka 08062

6953 sai kai ajin nasu insha Allah ta'ala za a turo maka da za ga karatun a ciki a yanzu zan kira malam nura dambo ya zo ya karanta mana a ke namu malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جواب بايا وأزي سنكن شي أبو بواني قدا ترى من إيه فتر دا أبو بوا قدا ترى cikin bayanai da malam ya gabatar mana Allah ya saka masa da alkhairi abu na farko a nan duniya kowane bawa zai iya gina rayuwarsa ta lahira ko ya gina ta da kyakkyawan blok ko kuma ya gina ta da mummuna a duniya dai za ka iya inganta rayuwarka ta lahira ko ka lalata ta a duniya sa'a faj'alha ta'a abu na biyu malam ya zaburar da mu a kan yin mu'amala da mutane da kyautata shi wadda haka shi zai samar mana da kyakkyawan ambato bayan mutuwanmu domin su mutane su ne shaidun Allah a bayan ƙasa kamar da malamai ke cewa da haka kowa ya ƙoƙarin kyautata kyakkyawar mu'amala ya kyautata zamantakewa da al'umman da yake cikinsu don wannan shi zai ba shi dama bayan rasuwansa su tuna shi da alkhairi ba za su soke shi ko su kushe shi ba abu na uku mahimmancin zuwa sallar jina'iza mahimmancin halartar sallar jina'iza da kuma raka ita jina'izar bayan an gama mata sallah har zuwa makabarta don in an je makabarta kuma za a so a fuskanci alƙibla a ma waccan nan gawar addu'a da tuna gawawakin musulmai bayan rasuwansu da bin haka ɗin da yin addu'a da biyan masu bashi waɗannan abubuwa suna da mahimmanci ga kai da za ka yi kai rayayye sa'annan kuma suna da mahimmanci ga mataccen da kakewa mun fahimci wannan cikin karatun malam abu na kudu fa'idar haikuwa tare da tarbiyya ba haihuwa kadai ba haihuwar da ke cuɗanye da ɗaukan nauyin 'ya'yan da ka haifa ta hanyar tarbiyyantar da su kula da su kamar yadda malam ya mana bayani a nan kuma kace tsatso mahimmancin aure don in baka kai aure biya ba kai ka haihu balle haka tarbiyya da haka a cikin karatun malam za mu fahimci mahimmancin aure wadda zai baka dama ka haihu wadda daga nan ne kuma za ka iya kai tarbiyya Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki abu na biyar mahimmancin aikata ayyuka masu gudana masu ci gaba ko bayan mutuwarka waɗannan ayyuka kamar da malam ya ambata mana su guda goma ne da dukkanin wani aiki wadda ko bayan ka rasu jama'a za su ci gaba da cin gajiyan wannan aiki yana amfanar da su kai kuma kana samun ladan wannan abin da jama'a suke cin gajiyarsa kana samun ladansa a wajen Allah a nan wurin malam ya zabar da mu kan waƙafi da sauran ayyuka waɗanda akan yi a barwa al'umma su ci gajiyarsa kuma ya nuna ci bayan wacan nan al'umma wajen tarban wannan aiki na waƙafi da kuma yadda waɗansu waɗanda ba mu ba waɗanda su ba sa sa abin da muke sa rai a wajen Allah amma kuma suka zanto suna da hannu mai tsawo a wannan babin har malam ya bamu kissar wata wasu wata baiwa Allah ko kuma waɗansu bayan Allah da mijinsa ya rasu wallahi wannan kissar ya tuna man wani abu da ya faru a tsakanin nan akwai baiwa Allah da da ita da mijinta suka samu matsala sai mijin ya zo ya faɗa man ya roƙe ni in je in masu sulhu na ce har gidan wannan mata ga matan ga mijin don in su sulhu akan matsaloli da ya min bayaninsu matan cikin bayananta ƙiƙashewan zuciya ya kai haka matan take cewa lokacin da mijin su ya rasu miji ne mawadaci sa'ad da ya rasu ita da kishiyanta ana cewa ya rasu aka bugo musu waya ya rasu a asibiti yan uwan shi suna asibiti tare da shi suka shiga ɗaki ita da kishiyanta suka runguma juna suka ji daɗi kan cewa ya mutu ya bar dukiya kuma dama can akwai wasu abubuwa na bukatunsu waɗanda yake sa'ad da yake da rai ba sa samu to amma yanzu gashi ya mutu ya bar musu waɗannan ɗimbin dukiyar ta ce sai ta ji yanzu alhamdulillah tun da ya rasu za su samu wani miji dukiyar ta ga ta ya mutu ya bari za su tafi da ita gidan mijinsu na biyu sa'annan a wuri ɗaya kuma bukatun can da ba sa samu to tana ganin cewa in ta samu wani miji ko da talaka ne ita za ta je da dukiya shi kuma za ta samu wancan biyan bukata to amma abin takaici sai gashi ta zo wannan mijin nata na biyu sul irin abin da take kuka wajen wancan mijin ba ta samun shi alhalin yana da dukiya wannan kuma ba dukiyan kuma ba ta samun wannan biyan bukata wallahi alazim haka wata mata ta faɗa mana ga ni ga mijinta wajen sulhu na ja hankalinta ne mata wa'azi so kaga irin waɗannan suna nan suna faruwa da yawa kamar zudu ma ya faɗi wannan kowa ya taka tsantsan in kana da dukiya ka san me za ka yi wa Allah da ita dan ka mutu ka shiga wani hali na nadama ka san duk abin da kai ka yawa kanka ne yin ma wani yin ma kai kai wa kanka ne abu na gaba a gurguje abu na shida mahimmancin neman ilimi da karantar da ilimi din da kuma rubuta ilimi din a yada ya zanto ka rubuta littattafai ka rubuta muzakirat dukkanin wato shafa ka dauki pages ka waɗansu ka dauki littafi ka rubuta ka dauki a4 kai rubutu a ciki ka ɗauki daftar kai rubutu a kai a buga a yaɗawa al'umma wannan ko ba zai yi ba sai ka yi karatu da haka cikin abin da za mu fahimta anan. akwai mahimmancin kowa ya tashi ya tafi makaranta dan duk abin da malam ya faɗa mana na tarihin al'imamu imam Suyuti wannan ya faru ne bayan yi ma karatun in ba baka karatun ba ya har zaka karantar ya har zaka rubuta ya har zaka yada dole sai kai karatun tukuna da haka mu tashi mu koyi karatu bayan karatun kuma mu karantar bayan karantarwa mu yi rubuce rubuce da zamu mutum bari abu na bakwai wani malam cikin karatun shi ya karantar da mu yadda ake warware matsaloli na addini ashe in kana buƙatan matsala ta addini ta fitan maka kas kakan haɗa ruwaya ɗaya ruwaya biyu ruwaya uku kan matsala ɗaya don wata ruwaya za ta zanto ƙarin bayani ne kan wata irin uslubin da malam ya gabatar mana a nan irin jam'ur ruwayar da ya yi babu shakka ya koya mana wani tarbiyya mai matukar muhimmanci yayin mu'amala da ilimi in na karanta hadisi ɗaya, ban gama fahimtarsa ba ko bayaninsa bai gama kosar da ni ba ashe ba laifi bane in lalubo wata ruwaya wacce za ta ƙara buɗe man abin da ke cikin wancan ruwayar mun koyi haka abu na takwas kusa da na ƙarke kenan jeranta ilimi a ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya tun farkon karatun malam ya ce mana ya kasa abubuwan nan gida biyu shi ma ɗayan da ya kasa shi a ƙara kasashe abubuwa a jajjere duk wanda zai magana kan ilimi ya zanto ya rubuta abin da zai yi magana a kai kuma ya jera shi ɗaya bayan ɗaya rika ɗaukansa sala sala ya fi sauƙin cin lokaci gare shi sa'annan kuma ya fi sauƙin fahimta ga masu sauraransa abu na ƙarke koma ma littattafan malamai don duba sharhu kwakan hadisai da ayoyin alƙur'ani kafin a ce ka fito gaban jama'a ka yi bayaninsu mun ji mala ya kawo littafi ɗaya littafi biyu don sharhin waɗansu hadisan da mu a wurinmu muna ganin haƙƙin islamiyya aji ɗaya aji biyu duk sun san fasaran wannan hadisan to malam bai yi kasalan lalubo hadisan da littattafa da malamai suka rubuta don binciko wannan sharhin ba ta da cewa babban malami ne bai ji cewa ai wannan hadisan na riga na bayani na kawai da zan wa jama'a da fahimta ta za ta iya gamsar da su ba a'a sai da ya koma zuwa ga littattafan malamai na da dan binciko hakikanin sharhin da su suka tafi a kai wannan babu shakka kyakkyawan tarbiyya ce malam ya dora mu akan ta muna fatan Allah madaukakin sarki ya jagorance mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga kuma sanarwa cewa ana buƙatar 'yan kwamitin gidauniya da su tsaya don Allah bayan an ƙare taron nan kuma a sake a faɗi sunayensu wannan shi ne sanarwa na suna to ai ba su da hannuna ni dai an ce a sake a da kai suna garin kamar na to masu abin hawa to wai an tashi kowa da Allah ya sauri ya je da ba su abin hawa su je ga abin nan nasu in an shi an sallar misallar sha'i akwai malam isa imam na farko akwai alhaji idris idris wa yi guda ok sannan akwai alhaji dahiru sarki akwai alhaji ibrahim aminu ne alhaji aminu ibrahim sannan akwai alhaji hassan albabello sannan akwai malam ibrahim yahya akwai kuma malam aminu adamu waɗannan su ne waɗanda ake bukata bayan an gama sallah ta allah su dan jira kaɗan yawa saboda kun san kanku to wannan shine karshen wannan muhadara kuma insha Allah ta ƙarshe kafin azumi wanda sai kuma bayan azumi insha Allah za a yi na budewa da izinin Allah subhanahu ta'ala don haka muna ma kowa addu'ar alkhairi Allah mai da kowa gidansa lafiya kuma Allah madaukaki ya gama fuskokin mu da alkhairi a gidan aljanna Allah kuma ya saka ma kowa da alkhairi bisa zuwan da yayi nan kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji Allah shi taimake mu Allah shi hada kawuna mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik